Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, ashirin da da ashirin biyar, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da muhawarar da ake ci gaba da yi bayan dakatar da mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago bita kan tsaro ga malamai a Amina jihar Neja daga jamhuriyar Nijar kuma zantawa ce za mu kawo muku a kan darasa ga shugabanni biyu bayan mutuwar Prime Minister Ivory Coast Kaule Bali. Muna dauke da shirin tubalin tsaro inda za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Nobar coronavirus ta cimma wani sabon matsayi inda adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya haura miliyan sha biyu a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka ce take kan gaba a jerin ƙasashen duniya da adadi mafi yawa da suka kamu da COVID-19 wanda ya kai miliyan uku da dubu hamsin da hudu da ɗari shida da casa'in da biyar wato kashe hudu na adadin waɗanda suka kamu da cutar a duniya ciki har da sabbin mutum dubu sittin da cutar ta harba a ranar laraba wanda shine adadi mafi yawa a rana ɗaya tun lokacin da cutar ta ɓarke akalla jihohi biyar na amurka da suka hada da california texas tennessee west virginia da utah sun bayyana adadi mafi yawa na sabbin waɗanda suka kamu a ranar laraba yayin da jihohi da dama suka samu sabbin waɗanda suka kamu cikin kwanaki bakwai Jami'an lafiya a jihohin Arizona, California, Florida da kuma Texas sun yi gargaɗin cewa sashen kula da marasa lafiya na gaggawa a jihohin nasu sun kusa cika ko sun cika. Amurka ita ce take kan gaba na waɗanda suka mutu na COVID-19 inda take da mutum biyar kusan kashi ɗaya bisa hudu na mutum shida da suka mutu a duniya. Kumar kula da gidajen yarin Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tsohon lauyan shugaban kasa donald trump michael cohen ya koma gidan yarin gwamnatin tarayya bayan ya ki amincewa da ka'idoji na karasa wa'adinsa a gida an yanke wa cohen hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku saboda an same shi da laifin kin biyan haraji yin karya ga 'yan majalisa akan aikin ginin trump a moscow kuma da biyan wasu mata biyu kuɗi don su rufe bakinsu akan zargin yin lalata da suka yi ikirarin yi tare da trump kafin ya zama shugaban ƙasa. An sake shi ne daga gidan yara a watan Mayu saboda annobar coronavirus inda aka ba shi umarnin ya karasa shekara ɗaya da rabi da ya rage masa a gidansa na New York. Amma mai shari'a ya umarce shi da ya koma gidan yarin tarayya bayan da lauyan kohin Jeffrey Labini ya kalubalanci ka'idojin da aka gindaya masa na karasa sauran wa'adinsa a gida. Ka'idojin sun hada da umarnin da ya hana kohin yin hulɗa da kafafen yada labarai da kuma wallafa abubuwa a kafafen sada zumunta. Labini ya ce jami'an tsaron Amurka sun saka wa Cohen ankwa kafin su ta sakeyarsa zuwa gidan yarin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cewa ta damu matuƙa akan zargin take hakkin bil'adama da wasu jami'an tsaro suke yi a yankin Sahel na yammacin Afirka. Inda ta yi gargaɗin cewa rashin ɗaukan mataki daga gwamnatoci zai iya kawo cikas ga tallafin da Washington ke ba gwamnatocin. Cikin wata sanarwa da tabbatar a jiya Alhamis, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagos ta ce, bai kamata a yi amfani da taimakon da amurka take ba wa yankin ba don a karya doka ko a ci zarafin bil'adama kuma idan ba a ɗauki mataki wajen magance wannan matsala ba hakan zai iya shafar taimakon da amurka take bayarwa a fannin tsaro sanarwar ta gwamnatin amurka ta buƙaci shugabannin kasashen g5 sahel da suka hada da burkina faso chadi mali murtaniya da kuma jamhuriyar niger da su ba alkawarin da suka fito fili suka ɗauka a ranar 30 ga watan yuni don binciken irin waɗannan zarge-zarge a kan jami'an tsaron. Sannan ta kuma yi kira da a tabbatar hukunta duk wanda aka kama da laifi game da irin wannan take hakkin. Ma'aikatan harkokin wajen ta kuma yi gargaɗi inda ta ba da misali da rahoton ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Right Watch wanda hujjoji da ke nuna akwai hannun jami'an tsaron gwamnati a wasu kisan gilla da aka yi a arewacin Burkina Faso. Wani babban jiran ɗin sojan Amurka ya yi amanna cewa Rasha ta taɓa ba wa mayakan Taliban goyon baya. amma kuma babu bayanan sirri da za su tabbatar da wata alaƙa da ta nuna cewa rashin tana ba da umarnin a kashe sojojin amurka ko tana biyan kuɗi domin a kashe sojojin amurkar janar mcmillan wanda shine shugaban hafsan hafsoshin sojin amurka ya bayyana haka ne a jiya alhamis bayan da ya yi rantsuwa yayin da yake ba da bahasi a gaban majalisar dokokin kasar a lokacin da suka kammala wani zama na daban kan bayanan sirri da aka tattara wanda ke nuna cewa mai yiwuwa rasha ta taɓa biyan taliban kuɗi domin kashe sojojin amurka General mili da Sakataren Tsaron Ƙasa Mike Esper sun ce hukumar tsaron ƙasa NSA da hukumar tattara bayanan sirri ta DIA sun gaza haɗa hancin bayanan sirri da suka nuna hakan wanda majiyoyi ke cewa hukumar leƙen asiri ta CIA ce ta tattara. Sai dai babban sojan na Amurka bai musanta cewa kamar sauran ƙasashe Rasha ma na tsoma baki a harkokin ƙasar ta Afghanistan. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce watanni da aka kwashe ana mummunar rikicin kabilanci yayin babbar barazana ga zaman lafiyar kasar. Shugaba Kiir ya bayyana haka ne yayin da kasar ke bikin cika shekara tara da samun 'yancin kai a jiya Alhamis yayin wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta talabijin. Kiir ya yi kira ga daukacin 'yan kasar da su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya a kuma sasanta rashin jituwar da take tsakanin al'ummar kasar wacce ta sha fama da yaƙe-yaƙe a baya. A cewar Kiir, yanzu kasar ta sudan ta kudu ta tsallake matakin fadace-fadacen siyasa amma abin takaici shine yanzu tana fuskantar rikice-rikice a tsakanin al'ummominta. biyo bayan dakatar da mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na Najeriya EFCC Ibrahim Mako mutane na sharhi kan lamuran binciken da ake gudanarwa da ke da nasaba da zargin zamba cikin aminci yanzu kafin sanin makomar magu shugaban ayyuka na hukumar Umar Muhammad ke ci gaba da jan ragama duk da babu wata sanarwa daga gwamnati kan hakan ga rahoton Madina Dauda jinginar da Ibrahim Magu ya fara bankaɗo wasu batutuwa da suka nuna karan tsaye wajen nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Buhari ta sa a gaba. A cikin shekarun baya, bayanai da tsegumi da cece kuce da ma wasu zarge-zarge da ba su da tushe sun nuna cewa hukumar EFCC tana rikon kaina ga wasu korafe-korafe da ƙararraki da suke bayyana a gaban hukumar ko kuma jami'anta. Hasali ma wanda aka bayyana shi da hukunci akan 'yar mowa da 'yar bora. Sani Abdullahi Wamban Shinkafi shine shugaban kungiyar haɓaka zaman lafiya da ci gaba. Wannan canji alfi alheri ne ga 'yan najeriya domin mu a jihar zamfara an wawari dukiyoyinmu wanda ya tashi da biliyoyin kuɗi ana zargin an ɓata kuɗin jihar zamfara ba bisa ƙa'ida ba kusan naira miliyan dubu ɗari tara shine 9 biliyan naira amma mun kai ƙorafi a wannan hukumar yaƙi da da rashawa da bata dukiyoyin al'umma a ƙarƙashin tsohon shugabanta na riƙon ƙwarya ibrahim magu shekara ɗaya da kwana biyar yau ko da sati ɗaya har yanzu ba an ɗauki takardun na an kai su cikin kwandon shara an yi biris da su to yanzu menene matakin da kake so ka ɗauka kenan yanzu matakin da nake son ɗauka shine ina kira ga shugaban hukuma ta efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa wanda aka ba kwankwara da shi kuma wannan daraktan ayyuka da su gaggauta binciken jihar zamfara kamar yadda doka da ta kafa ita hukumar efcc ta shekara ta biyu idan ba su yi ba to ba mu da wani abu wanda yadda ya rage mana shine mu garzaya gurfanar da kuma efcc jami'anta gaban kotu domin a cilasta musu su aiki su kamar yadda dokar da ta kafa ta dokar ta ce su hana a yi hanci da rashawa su bincika sannan su hukunta. Amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu yana ganin an ɗauki mataki da ya daidai. Wannan abu ne wanda da daɗewa ya dace a ce an aiwatar da haka. Kuma abun da ya faru da shi abu ne wanda ya dace da shi. Gwamnati ta yi daidai a nan abin da aka yi masa. Domin an kafa su da wani dalili amma sai suka koma suna wani abu na daban wanda ba inda ba a zargin su sun zama ga su kwaci daga hagu su su ba dama an wuce ta su karbo su ajiye sai su karbo su batar shi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai ta kasa comrade isa tijjani ya ce tsare ibrahim magu da aka yi yana nuna wata alama ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ikirarin yi a ƙasar. wannan kwangaba baya da ake yi akan magana ibrahim nan ta tabbatar da cewar wato yaƙi da cin hanci a gwamnatin buhari ya shiga cikin rudani babu wani abin da zai hana a gaya mana ga abin da ya faru in an sauke shi a ce an sauke shi in an daure shi a ce an daure shi in an kama shi a ce an kama shi mu ma daga cikin gwamnatin ina son in tabbatar muku da cewar waɗanda ake ta boye-boyen a kansu mun san abin da suka tara suka sata za mu fito da shi kowa ya gani in ba haka ba wannan rudani da suka saka a cikin wannan magana harkar yaƙi da cin hancin nan ya ishi mutane daga yanzu zuwa ranar litinin matsawar ba mu ji wani clear cut matsayin gwamnati game da wannan maganar ba za mu fito da komai kowa ya gani duk duniya kowa ya gani abin jira a gani shine yadda za ta kaya a daidai lokacin da ibrahim mago ya kwashi kwanaki yana tsare a hannun jami'an tsaro madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gashe ki madina da dimbin ma'abota sauraron muryar amurka sau hudu a wuni A jihar Neja kuma bita aka shirya wa limamai da malamai masu wa'azi kan bunƙasa zaman lafiya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoto. Matsalar shigar matasa masu neman ilimin addinin musulunci cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su Boko Haram a ƙasashen Afirka na ci gaba da ɗaukar hankalin masana matuƙa tare da ɗaukar matakin wayar da kan matasan akan wannan matsala. Ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta'addan dai irin su Boko Haram da ma 'yan bindiga masu ina da kisa na ci gaba da addabar jihohi da dama a sassan arewacin Najeriya a ciki har da jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. kan haka ne ma wata kungiyar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci ta shirya wani taron bita ga limamai da ma malamai masu wa'azin addinin musulunci da nufin samar da hanyoyi sahihai da kuma shawarwari da za su taimaka wa gwamnati a kan matsalar tsaro liman shehu rimayi shine shugaban gamayyar kungiyoyin a masarautar kwantagora inda aka gudanar da wannan taron bita mun samu kanmu cikin babba ba yaro mm. ma'ana ta fuskan tsaro su ba da gudunmuwa da shawarwari wadda za ta gamsar kan tabbatar da samun zaman lafiya ba jami'an tsaro ba za su iya tabbatar da tsaro su kadai ba dole sai da samun waɗanda za su iya taimaka masu babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya ce wannan taron bita yana da matukar amfani a daidai wannan lokaci sannan ya ce babu wata alaka a tsakanin addinin musulunci gwamnati da kuma kungiyoyin tayar da kayar baya irin su boko haram boko haram wannan kungiya ne wanda ba ma na musulunci ba ba ta da kowane alaka da musulunci wannan kungiya ne kawai na 'yan ta'adda ta'addanci daban addini musulunci daban duk cikin kungiyoyinmu babu wanda ke da alakar ta'addanci ko baya ga wannan ma dai taron ya taɓo batun matsalar yawaitar fyaɗe da ya zama ruwan dare a najeriya in ji sakataren kungiyar alaramma muhammad bello musa abin da ya shafi yaɗe limamai su mai da hankali da faɗakarwa a masallatai da faɗakarwa da ainihin makarantunmu a ci gaba da faɗakarwa don babu abun da zai warkar da al'umma kamar da Allah a nuna musu Allah a nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an nuna musu Allah suka bar abu to insha Allah za ga san bashi shi gaba ɗaya sama da limamai da malamai masu wa'azi 250 ne dai da akasarinsu sun fito ne daga yankunan karkara suka halarci wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A yayin da ake shiga zaman makoki a kasar Abrikos sakamakon rasuwar Prime Minister Ahmadu Gon Koulibaly wanda Allah ya wa cikawa a ranar Larabar da ta gabata. Hankula sun karkata wajen tunanin wanda zai tsaya wa jam'iyyar RHDP mai mulki don mai gurbin marigayin a zaben shugaban kasa a Oktoban da ke tafe. wakilinmu a Yamai Sulaiman Manin Burma ya zanta da jami'in kare haƙƙin bil'adama Alhaji Mustapha Kadi ya bayyana cewa mutuwar ta Gon Koulibaly darasi ne ga al'umma. al'ummomin afirka musamman 'yan siyasa gwan kulibali eh, yana cikin shika-shikai na afirka waɗanda ana ji musu sosai kuma ana yaba musu a cikin duniya gaba ɗaya domin ya hoke gaskiya kuma yana son kasarsa kasancewar uh, shi marigayi ahmadu gwan kulibali ne dan takarar jam'iyyar rdph mai mulki yaya kake ganin wannan rasuwa tasa za ta iya shafar uh, al'amuran siyasar kasar da ma jam'iyyar ta shugaba alasan watara a zabuka masu zuwa eh, sanin kowa ne a lokacin da aka zaɓe shi sha na watan marsa da aka zaɓe shi ana cece kucin cewa da alasan watara shi yake son ya takara daga nan ya ce to shi ya ba da goyon bayan shi ga gwan kulubali to akwai waɗanda sun soma yin ya kaɗan a cikin partikin nasa tunda waɗansu so suke alasan watara ya yi takara da alasan watara kundi na ƙasa gaba ɗaya bai ba shi odar cewa ba shi ya hito ya yi takara ta uku kenan tilas ne gare shi ya jaye ya ba wanda yake tsammanin za ya aiki nagari a cikin Cote d'Ivoire. To wanzu Allah ya karbi ransa kuma kun san lokacin da ya zan baya da lahiya da koyi minista na sojuna wato Hamed Bakayoko wato shi aka ba rikon kwariya na prime minister da ya ta yi. To a yau mene zai faruwa a cikin Cote d'Ivoire. Parti mai rinjaye wanda yake na yana mulki ya rasa ɗan takararsa. Kuma zaɓen eh, in muna da lahiya har ya kai tun da cikin watan oktoba ne to a yanzu wane ne za su iya su ɗoka wanda 'yan cote d'ivoire gaba su amince mishi domin ya samo musu ƙura'a akwai wanda zai iya maye gurbin shi marigayi ahmad gwan kulibali to yau ana hangen bagaya ko ya ɗaurin shi hange ne ake yi tana iya yiwa alasan watara ya tuna da wani can daban tunda mahi yawa a cikin kasashen afirka wato shugaba mai ragama irko shine ke zaben wanda zai zama kujerar tasa tunda ba za a amince ma ba wani ya zo a samu irin wannan haluka da suka zuma a cikin angola yau ga shi shugaban kasa angola kowa ya san irin matsalar da yake ciki shi ya zabi dan takarar shi amma dan takarar tashi ya kaɗa shi a gidan kaso akwai wani darasi da za a iya cewa 'yan siyasa na ƙasashen na namu na afirka za su koya daga rasuwar ahmadu gwam kulibali gashi dan takara ana cikin shirye-shiryen zaɓe allah ya masu cikawa a yayin da wasu kasashe namu na afirka ake ganin kamar akwai cice kuce sosai na siyasa a tsakanin 'yan siyasa akan maganar hamayyar neman mulki to wannan rishi da aka yi wato ya zama darasi ga al'umma gaba daya ta afirka wai ba cewa ba 'yan siyasa kurum mu duka wannan abin ya shahe mu wato allah ya tunatar da mu na cewa da mu zan hattara mu bar cewa da kowane lokaci a dogara ga mutum guda tunda Allah yana iya cewa ya amshi abin shi to abin da muke fata a ƙarshe wato inda za su wannan zaɓe to yanzu su ma su ɗau matakin nan cewa da Allah ya gwada musu matsayinsa kenan su san da Allah guda ne kuma Allah ya ba su nan na dama wadda su zaɓi ɗan takara na gari ɗan takara wanda jam'iyya gaba ɗaya ta amince kuma ɗan takara wanda zai ka alheri a cikin Cote d'Ivoire. Tuma sauraro kar dai a sha'afa ana sauraron wannan shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Hassan maina kaina shigo da shirin tubalin tsaro. Jama'a Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro shirin da ke taba batutuwan da ke da alaka da tsaro. A cikin shirin namu na yau za mu duba batun cacar bakin da ya barke ne da biyo bayan wani harin kwantan ɓauna da mayakan ISWAP suka kai wa sojojin Najeriya a kusa da bulabulin da ke kan hanyar mai Maiduguri zuwa Damboa. A cikin sanarwar da ta wallafa a shafinta na intanet ƙungiyar iswap ta ce ta kashe kimanin sojojin najeriya guda arba'in, tare da yin awon gaba da motocin sojojin guda biyar to amma cikin martanin da helikwatar tsaron Najeriya ta mayar. Sanarwar wacce jami'in samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya Major General John Enin ce ya sanya wa hannu. Ta ce jajirtattun dakarun Najeriya na kai farmaki mai take Operation Kanta na Jimlan sun sake nuna wani halin gurzantaka. Inda suka halaka mayakan ISWAP guda goma sha bakwai biyo bayan wani harin kwantan bauna da ISWAP din ta kai musu akan hanyar Dambuwa zuwa Maiduguri. General Enance ce ya ce ko da yake daga bangaren su su ma sojojin sun yi hasarar mayaka guda biyu yayin da suka fatattaki mayakan na iswa duba da yadda bangarorin biyu ke ta takaddama akan hasarar da suka tafka na tuntubi kwararre kan sha'anin tsaro kuma mai bincike kan kungiyoyi masu ta da kayar baya dr kabiru adamu muna da tabbacin cewa an kai wayannan hare-hare a kadamari da hanya tsakanin maiduguri da dambuwa da wayan surare ma arewacin jihar borno kuma ya kasance canji na yanayi yadda ake gudanar da shi wannan yakin mun ga yawantan irin wa'annan hare-hare na kan hanya su tare hanya su kai masu sojoji da suke kan hanya hari wani lokaci kuma jama'a wanda suke zirga-zirga tsakanin wurare su kai musu hari abin da ke da wuya a irin wannan yanayi shine tabbatar da ainihin tun nawa ne suka mutu daga kowane bangare kai dai akwai tabbacin cewa irin wayannan hare-haren sun auku kuma an samu rasuwar kowane bangare bangaren sojoji da kuma bangaren su wayannan 'yan ta'adda to amma samun wata kafa mai zaman kanta da su kansu ma kungiyoyin su tabbatar da mutum nawa ne suka kashe zai yi wuya yanayi ne na yaƙi ba dukansu kuma babu wanda za a ce ya yi gallaba akan ɗaya amma kan mun ga gawawwaki na sojoji wayanda kuma suna da ɗan yawa amma cewa an ya kai arba'in na gani akwai propaganda a ciki lalle ƙungiyoyin na masu ikirarin jihadi a hadde kungiyar iswap mun ga tana amfani da kafa na sadarwa tana propaganda sosai in ta kai irin wannan hare-haren ta kan ninka ko ƙara adadin wayanda ta kashe ko kuma nasarar da ta yi za ta yi wani lokaci amfani da hotuna ma na wadda ba na lokacin da aka yi harin ba don korin jaddada shi wannan propaganda to haka ma a bangaren gwamnatin najeriya akwai alamu da ke nuna cewa kan rage adadin rayukan da aka rasa ko aka salwanta a irin wannan hare-haren a takaice dai bisa ga mizani na auna shi wannan yaƙi da ake yi wa'annan hare-haren sun faru amma babu kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da ikirarin da kowane bangare ke yi sai dai muna da shaidu cewa lalle an yi kashe-kashe daga kowane bangare. Shi ma tsohon Hafsa a rundunar sojojin Najeriya Win Commander Musa Isa Salmanu na mai cewar ko da yake yaƙi abu ne da ke cike da farfaganda amma yana da kyau in an yi taɓarawo a yi ta sawu. Yan ta'adda akwai abin da ake ce ma propaganda Shi ne kai abu ko mun ƙanƙantan shi ka ruruta shi yadda zai ƙara ba mu mutane tsoro yadda zai iya nuna cewa kai ke samun nasara akan abubuwan da kake yi. A su kuma su sojan kasa a nasu bangaren za su so su nuna mutane cewa wani al'amarin ɗan karamin abu ne kuma har yanzu dai suna da su suke samun nasara kuma su wannan abin zai kawo za a kawo karshen shi ba da jimawa ba a wannan abin duka abin da ni nake son na faɗi shi a matsayina na mai kula da al'amuran shine cewa duk yadda dai aka faɗi ko namban da sauransu na farko hare-haren nan sun yi yawa sojan najeriya da irin ah, strategy da suke da ah, amfani da shi za a ce kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu saboda yau ka je an kai hari can gobe an kai hari can kai koda ba a kashe mutum ba a ce dai an kai harin kuma an sake kaiwa wani gobe an kai jibi da sauransu sai kasance wato wannan al'amari ne da ke dole ta damu kowa ya tada mai hankali gaskiya akwai sake lali irin strategy da muke da su ko kuma tactics amma da ake amfani da su ba da alaman ba a samun biyan bukata mu abin wanda muka sani shine cewa dole a sake zama a duba menene abubuwan da ya kamata a canza don a canza su kuma a tabbatar da cewa an samu galaba a akan wa'annan mutane duk wanda ke kishin kasan nan abin da yake so shine wannan ta'addancin ya kawo ya zama an gama wannan al'amarin najeriya da 'yan najeriya su dawo cikin hayyacinsu su sojan najeriya dole su sake salo ya zama cewa kar a bar 'yan ta'addan nan su kullum su ne ke kawa sai dai ka je an ce sun kawo hari an kore su me zai hana mu mu zama mu ne ke kai wannan harin domin shi yaƙi ba a cin shi da kare locations ko kuma inda za ake ce ma defensive action dole sai with offensive action ake cin yaƙi mutanen nan sun nuna cewa za su iya kawo wannan harin kuma su kan kawo harin ko da ba a kashe ko da kowa ba idan suka kawo wannan harin wannan alama ne na nuna cewa akwai gulbi kuma dole a duba menene wannan gulbin domin a cike shi to yanzu kuma sai jihar sokoto inda mazauna gabashin jihar a yankin isa ke ci gaba da korafin rashin tsaro daga birnin na shehu wakilinmu muhammad nasir ya aiko da wannan rahoto lamarin da ya yi kama ma da cewa murna ta koma ciki domin jama'a sun fara nuna jin daɗin su akan farmakin da sojojin sama suka soma kaiwa ga 'yan ta'adda har an fara tunanin cewa an kusa kawo a ƙarshen wannan matsalar sai gashi 'yan bindigar suna mayar da ramuwar gayya ga mazauna ƙauyukan cikin isa na tuntuɓi wani ɗan asalin garin na isa wanda kuma shine shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashir altine guyawa wanda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin soji a lokacin kai waɗannan hare-hare akan 'yan bindigar. a waɗannan jirage waɗanda ainihin ke zuwa suna wannan aiki na bin ainihin tun gaggacin waɗannan 'yan ta'adda suna jefa musu bamabamai su ne suka je suka gabatar da aiki maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattara inda su za su kulluwa su shigo cikin jama'a sai ba a yi haka nan ba a sanadiyya haka nan ne suka fantsama suka cikin jama'a suka hana mutane shakka suka kama da mutane da hankali cikin garuruwan suka kori jama'a cewa mutane akalla garuruwa talatin da ɗaya gabacin isa waɗanda ba su gidajen wasu sun yi shinkafi wasu suna nan isa a makarantar ainihin mai tandu firamare suna gudun hijira. Haka ma na ji ta bakin wasu 'yan asalin yankin na gabacin Sokoto waɗanda suka nemi a saka ya sunan su. An da yan sun shigo ruwa suna da mutane suna an shi abin da an gare su kuma suna kashe mutane. To akan dai korafin da waɗannan mutane ke yi cewa ba a samun aiki tare tsakanin sojojin sama da sojojin ƙasa. babban hafsan rundunar sojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar ya ce sojojin sama da na kasafa suna aiki ne kafada da kafada. kamar yadda na ce ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin kasa dan jirgi baya iya kama waje jirgi sai dai ya zuba bom ya gyara wajen mutanen kasa su je su kama to saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin kasa kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada haɓaka shi wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su su kansu ka gane ko wani. to masu sauraro duk duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke Sokoto Muhammad Nasir, Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu lokaci ne na shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. wata alama ta kudirin amurka a yakin da ake yi da safarar mutane ma'aikatar harkokin wajen amurka ta da rahotonta na shekara-shekara karo na ashirin kenan game da safarar mutane a ranar 25 ga watan yuni rahoton da ake kira tip a takaice da yake jawabi a lokacin fidda rahoton na tip sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya lura cewa ana ci gaba da yin safarar mutane a faɗin duniya abinda ya kunshi sanya aikin tilas da karuwanci. 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide. That desecration of the inherent value and immeasurable worth of human beings. Ya ce akwai manyan mutane da yara ƙanana miliyan 25 da ke wahala sakamakon safarar mutane don aikin tilas da karuwanci a faɗin duniya. muzanta darajar bil'adama da dukanmu da allah ya halitta da daraja ya sa wannan ɗabi'ar ta zama da muni sosai a shekarar da ta gabata shugaba donald trump ya takaita ba da wasu tallafe-tallafe ga gwamnatoci sha biyar da aka sa su a mataki na uku wajen yaƙi da safarar mutane mataki mafi muni a rahoton tip na shekarar 2019 a watan janairun wannan shekarar shugaban ya lura cewa amurka ta ba da umarnin yin amfani da kusan rabin dala biliyan daya wajen yaƙi da masu safarar mutane don aikin tilasta karuwanci Sakatare pompeo ya bayyana wasu nasarori da aka samu a rahoton tip na shekarar 2020 22 countries received upgrade this year 13 of them from sub-saharan africa ya ce an daga kasashe 22 zuwa mataki na sama wajen yaƙi da safarar mutane a wannan shekarar sha uku daga cikinsu na a yankin afirka da ke kudu da sahara rahoton na tip ya kuma tur da wasu kasashe da gwamnatocinsu ke daukar nauyin aikin tilas ya sa aka sa su a mataki na uku wajen yaƙi da safarar mutane cikinsu har da china inda jam'iyyar kwaminisancin kasar da kamfanonin gwamnatin kasar sukan tilasta wa 'yan kasar yin aiki a wurare masu mummunan yanayi a ƙarƙashin shirin haɓaka ƙasashe na china da ake kira belt and road da kuma yadda ake jefa 'yan kabilar Uyghur da wasu musulmai tsiraru a cikin yanayin aikin tilas a yankin Xinjiang da wajensa. A Cuba, babbar hanyar samun kuɗin shiga a gwamnatin Castro ita ce ta shirin tura jami'an kiwon lafiyar ƙasar wasu ƙasashe. Akwai kusan likitocin Cuba hamsin da ke aiki a ƙasashe 60 a faɗin duniya. da yawa daga cikin waɗannan likitocin sun bar ayyukansu sun kuma bayyana cewa an tilasta su ne su yi aiki a ƙarƙashin shirye-shiryen ƙasashe da yawa sun bar shirin na jami'an kiwon lafiya yin aiki a ƙasashensu duk da cewa akwai alamun safarar mutane a lamarin kamar kwace fasfo na tafiye-tafiyen jami'a da ɓoyayyun bayanai a takardun kwantiragi da kuma biyan albashi kai tsaye zuwa ga gwamnatin ƙasar ba asusun jami'an ba Muna ɗaukar safarar da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi da mahimmanci a cewar Sakatare Pompeo. Wannan sauya dalilin kasancewar duk wata gwamnati ne wato kare haƙoƙin jama'a amma ba murƙushe su ba. Amurka ba za ta zauna tana kallo wata gwamnati mai manufofi ko tsarin safarar jama'a tana jefa 'yan ƙasarta cikin irin wannan yanayin na musgunawa ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke